ina ne lafiya gajiya ya gari eh. ba dalla to ma da yawa sare dai baka shaida ni ba ko eh ban rabe da kai ba Allah sarki eh Allah sarki ai ba kai ba ne na Lagos eh? wanda muka zauna da shi a Alaba Lagos eh Lagos ba <laughs> yaro Lagos an gata wala ai mu sai dai mu ji a rediyo eh muna dai jin ta a rediyo to wato kamar ce da yawa. Lalle ka san an tsaga kara wallahi. da wancan eh wani mutum ne da muka zauna da shi a alaba to abin da yasa nake ta kokarin neman sa inda na dawo kuɗi ne muka yi zama da shi na amana to sai ɗauki kuɗi ya ban ajiya dubu biyar <laughs> haka dai kullum zan fito da su in duba su haka ne ka su mm-hmm. ka su haka suke mm, na gani mm, haka suke cip <laughs> a ni ne fa na'am ai wanda ni kai <laughs> wanda ni kai da kace Lagos ai ai Lagos da kace min Lagos kada ba eh, mu dai ni dai da Lagos na sani Lagos ai wata alawar ai da kai din ne mm. ina cewa baka shaida ni ba za ka shaida ni saboda mun zauna tsawon shekara hudu da iya sai da iya sai da manja ina sai da wake shekara hudu fa muka zauna ai kai din naga kamar ka dan hada min hisa kaga kaga wani lokacin ni din na dan canzawa Allah sarki haka eh, eh. kullun nan fito da intisar haka ne shi iya sai da manja ni kuma ina sai da waki. Mm. ban <laughs> Allah Allah ya hada mu da shi ban Allah sai ga ni ne ka ah, ba kai na ni ne ai ba kai ba ni ne ai ba za mu yi haka da kai ba ba kai ba ba ba kai ba ai wallahi ba za mu yi haka ba wallahi tallahi ba to shikenan bai bai za Salamu alaikum. Gulu ne? Eh, abokina. Zan da zuwa. Zan da zuwa. Boka, boka. ulfatul gula ne ya gari ya aiki ulfatul gula ne amma ko ka tara su da tara su da yanzu duk wanda na gani na aljani kuma kowa da sunansa yanzu duk ka san sunan kowa da sunansa eh babban su shine jalo <laughs> karamin sarkin ruwa eh <laughs> aljanin na kowa da sunansa eh, aiki aiki da su wai ba eh. tambayan da zan hmm. shin sana'ar nan taku ku da riba ce koko neman suna ake yi wannan sana'a da kake gani na'am shugaban ƙasa kadai zai fi mu walwala ko kana da wuta to shi ma sai dai ifi mu da matakan tsaro ta za zaka ci abin da kake so zaka sa sutura ga gidan bacci mai kyau ga mata hudu kyawawa Sai eh, nan ma da wuce nan naga wasu kaji nan bakin kwarin to ai wannan wannan kajin yanzu ta ta kawo su to sai dai wannan sana'a sai ka yi taka tsantsan da ita eh. sai ka koyi ta kuma dalilin da ya sa na tambaye ka eh. akwai wani aboki na ne tare da shi muke kuma bai taba samu bil kira ni ba nima bai kamata in nema gaskiya samu wannan kai tunani eh sunansa Ibro da Allah akwai a mana sana'an nan walau mu je mu yi ko kuma mu zauna a nan gaskiya eh tunda da riba eh mu ma mu je mu iya karba ai wannan aljani ake tambaya wannan dariya ya yadda ai da dariyar su ce ba ta ba murna yi da zuwanka za a koya muku amma akwai aljanu da ake tare da su kuma za ku ci abinci za ku sa sutura za ku duk eh. abin da kuka ga dama eh, sai dai muna da aljanu wanda sai kun koyi kiran sunan su ɗaya bayan ɗaya na'am ya eh, amma za a gaya mu magana ta amma idan kuka je yi wa mutum girka ko ku mm. cire masa aljani mm. in ku kira ɗaya daga cikin wannan ba to na mu gane na gane furan ku eh amma ba wani abu kudan magana ta kare idan ka tashi tafiya kuma yanzu sana'a ta mutuwa ce kawai ba zan ba ina kudu tabbatar zan yi mutu wallahi ba zan idan aka gane sana'an nan taku kun koye ta eh. duk mutumin da ya haɗu da aljani daga karkaran nan har birni kaga zan iya wakilta ku ku zama wakilai na ko ina da rai ko ba da rai za ku yi aikin nan za ku ci abinci kuma kowa ka ga baki na san sabon aljani to yanzu a zama yanzu tarin da nake maka yanzu zib wani ikamun aiki na masa musamman musara ne mai sunan baki na ke kuma za ka ba komai ka da hajji kan to na gode eh, iyalin naka ba komai in ka je ka dauki kajin nan ka wuce da su ka san ta koma waina eh, eh na gode ba uwar gidan naka hajji kan da a gaishe ta to ba komai eh, na gode ba komai a gaida abokin naka a gaida shi na gode a gaida hajji kan da to madalla a gaida ta a gaida na gode ba a wuce da su to na gode Eh, eh, yau ma ka ƙara zaman ne? Eh na zauna. Eh? To yau me za mu ci a gidan nan? Ban sani ba. Ba ka je ka nemi sana'a ba? To ni yunwan gidan nan ya ishe ni. Yunwan safe daban na dare daban na rana daban ya ishe ni. Ka tashi ka je ka nemi abincin da za mu ci a gidan nan. Sanni ba zan iya da wannan wahalan ba. Magana nake maka. to ai ke da ma haka za kare haka zan kare to ko da bala'i yau sai ka je ka samu mun abinci da zan ci a gidan nan ba za ka je ka auro ka zo ka ajiye ni a cikin gidan nan ka bani da yunwa ba yunwa safa da ban na dare da na rana da ban na ga maka wani yunwa yake ji ba amma alaikum amma alaikum wannan fada fadan kuma na menene yunwa nake ji a cikin gidan nan na gaji da yunwa a gidan to ba hakuri ba ki hakuri san da zuwa yawa ina wuni lafiya ba ki ganni ba a shi ban ga zuwan ka ba ina wuni lafiya san da zuwa lafiya wanda cokalin ba eh na wani aboki na ne zai wuta ni a gane bari kadan canza wani rocket ne rocket ne eh. kawo abokin ka faɗa yunwa nake ji tun shekaran jiya gidan nan ban ci wani abinci ba to yunwa ba a haƙuri kar ta haƙura ta yi ga daga makota su kamun abinci in ci shi ma ya zo ya samu ya ci yanzu dai magana eh? ta kare magana ce irin ta sana'a to an same ta wallahi harkan bori za mu ko dan sana'a da aboki nake yi kenan za ku yi za mu yi za ku yi dai ka zauna ba ka da shi ni ba da shi in dai ta wannan fannin ne gwaran zauna a haka wallahi ana samu gara mu je mu rika kiran aljanu wadda iska ta buge shi mu Allah ya tashe shi mu ne sanadi. Wanne na gida sana'a fa kowace iri ce kayi. Ki min hiru da kyan na samo ki. Na anka ci da zaman nan da kyan na samo ki kar ki min raini. Sana'a ta kayi sana'a. Watan ki uku a turu. Idan ka faɗa a gaba sai ga abin shi daidai. Abin faɗi sa'a. Saboda haka sana'a sai kayi. Sai dai matsala ɗaya ne. Eh. sunan aljanu za mu iya za mu rika kira idan muka yi kuskuren ɗaya to jiki zai tsami baya ta ni ba zan kai kaina ban inda ban je ba ni kaina bai rike sunan na ba ma ballanta na rike sunan wata iska to ai na gaya ma alquran ma baka je ba iska za ta kai ka sai an jima alquran shi ya ma bara ba ya baya danka sunan wani ya wuri wa musta ajayi jogana alhamdulillah da gida sana'a ya zuwa gida ya same ka saboda haka ka san nayi dan ni yunwa gidan na ta ishe ni ba zan iya zama da yunwa kullum ba zan je amma ni abinci ne kawai ya zama dole ka nemi sana'a kai eh, amma ko ya kalle ki ai san ba yunwa ba yunwa ai a ciki yake saboda haka dole kai sana'a ta sana'a ya zuwa gida ka mm. ya me sar me neman masifa tashi tsaye wa na kama wa na kama yau kana ganin ba za ka kamo ba shi na aike ka da kuɗi ka gudu ban ƙara ganin ka ni ka ni ka san ko dan gidan waye ina ruwana i don't care with the wafaza i catch you now now gaba ɗaya ba ba ba ruwana dai ni za ka yi wajen diba diba diba diba diba ka tsaya baka san baka san magana na your pikin i beat him na your pikin yes i beat him i go beat him now now No, ka faru no, ka faru no, no, ne da kuɗi dubu ɗaya da biyar karfa ka liba liba karfa ya kwari ba ba zan sake ina nuna buri ka sake za ka biya kuɗin ai ka sake to liba liba karfa ka na my boy na my boy shine ka ka ya gudu because of your money na he debate this mob pikin saboda kuɗi ne kana zo wannan yaro nawa ne kuɗi na ka shi ne ka sake shi ko nawa ne kudi naka zo ma sarkin jeji ya kwace a hannunka nawa ne kudi naka sai ka na azaba dubu ɗaya da ɗari biyar ah, eh, zoce yadda ta faka ya ta kaka ka zuwa guri fai da ya kafa na kaka koma yanke ka ba da wuna kudi naka ka kare giri ka kuma gidan ma yau ga renin wayo renin hankali ka sai rogo ai maka jara da dankali bi ka ta ka zo ka tada hankali a kufa gidan wana yadda ya kata ko kafa na kaka zuwa na kufa gida ta kaka kafa na kaka koma gidan naka Kafu, you can get Before I come three, leave my house. Before you count it, you go kill me, ko? Yes. Zan ta marka da dantse, tim, tim. Billahi lazi, sai ka kasa tashi. Ka bari kuma gidana kafin zuciya na lalata, bana biya maka gaskiya. Sai ka kai bari ka ji. Ni fa zama na kudu, ba irin wanda ban yi ba. Na zauna a lagos. na zauna a Abuja, na zauna a Shagamu, na zauna a Anata, na zauna a Amatweb, na zauna a Adiye Diye, har yanya gaba ɗaya ba ba inda ba zauna ba komos malai eh, ta ka ma bai ta zama ya rumu wa umma na zauna manta nan duk na zauna nan bai ta zama wuni ta a kwana na bakwai a anata ina aikin goro a kuma kuma yare turanci ba irin wanda kai da kake yin turancin ma biji bajiro rabinsa turanci rabinsa kame kame me zana biji biji bire eh wannan wannan yi biji bire ai sai biji bajiro biji barabaro eh, biji I will call كل حاجة دي ما قلت يا هلا دوك دوك غوكاتي يا دي Bingo, bingo, go catch him. Bingo. Yeah? Bingo. Catch me don't call بيجو bingo. please please I'm warning you please bingo, بيجو بيجو بيجو أنا Bingo, bingo. Ah, you can't wait till I get this that you want to do nothing for my house, my life. Kulu. Na. Dama na san za ka zo. Yau ne alkawari. Ai na dan koyi ka gani. Ni ne wannan. Eh, wannan kan zai rike aljani kuwa. Ah, A. Ai ne dai mutum ne tsawon kan. to aiki ne baya bukatar tsoro idan aka faɗi sunan aljanin nan idan kuka kuskure ɗaya to za ku ji a jikin ku aljanin nan muna da mata kuma a matan nan akwai masu mutunci akwai marasa mutunci akwai maza masu mutunci akwai marasa mutunci sai ku rike sunan nan ku saurare ni yawa ana fahimta ta muna fahimta lokacin da aka ne za a fara haka a saurare ni ಕರಿಯುಮ ಸಂವರಿ ದೀಜತೆ ita ಸಂವರಿ ಮೇರತೆ ಇತ ಮೈರೋ mai ಕಂದತೆ ಕುಮ ಕಂದೆ ಸಂವರಿ ಎಲ್ವತೆ ಇತ ಎಲ್ವ ಸಂವರಿ ಮೇಮುನ ಕುಮ ಮೇಮುನ ಸಂವರಿ ramatu ta ji uwarsu kenan ramatu idan aka je ba a kira ɗaya daga cikin su ba ne fa ɗaya ne za a ja daga da ni ramatun nan ko na ja kamata to ba za a ja ba to a sai ba sana'ar ba ta ba to saura maza ko ya ci barka irka na ce a saurara eh? ramatu babban su kenan a mata to maza kuma maza kuma idan aka tashi da baya za a iya tafiya ana so za a yi da gaba da da duku babban lagu-lagu babban aljani shi ma babban aljani lagu-lagu ne ba za mu iya kira ba saboda bai da mutunci lagu-lagu wannan aljani ina biya maka yanzu kuskure kaɗan bai san wannan idan ka saba da iyayenka kan kuɗin ka zo ta ɓangaren mai ka ga kun daidaita ai maganin sa ne nan shine a nan wannan ita ce kokon mata wannan amma ni bangaren ta malan su kirki yawa wannan mara mutuncin ne idan aka je shirka za ku sauki iska an kuka yi kuskuren suna to wannan mara mutuncin ne sai ke nan amma ya na babban aljanni mu za mu koma za mu koma eh, sai aka wannan suna sai ku saurara a yi tare da ni da ku kamar biyawa ne a yi na mata a yi na maza ko ba haka ba saboda haka yanzu wanne wanne za mu yi mun fasan na mazan ba na mazan kuka fa yawa ba da a gyara wannan eh da ku babban aljani lagu babban aljani ayyu a babban babban je ba ne mana wannan kangalin na haɗa mana wannan kangalin sai ya yi da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan Oh,

ɗauki a kanka. O a kan nawa? Eh da iska kana da iska ni minti biyar. Na zuwa. Me? Me? Gwaje-gwaje kare kai da na tsorata na nutsa a teku sai da na kama duna ashirin da bakwai. da kai Ake maka bayani har abin da ya faru ga ga Jafar a tsaye ga Tamima a tsaye ga ga ga Kanu a tsaye aka rika bayani. Kai na dole bayani ake yi ba daya ba. Ina baka bayani. Ya kike ba da ne ne. Ina shawara da wani je na duwawu na yi wabu na sake ta kawai sai na je ana bayani a a ana ta yaƙi ana ta yaƙi kakas kakas wani yaƙin duniya da aka yi wancan na hamsin da bakwai me hana ka zuwa me hana ka zuwa tumana ina maka bayani na ce za mu shawara ka san za mu je rabanin tare da kai ake nema ka tafi yawo bane dan uwanka Allahu la ilaha illa huwa ni kake a'a to har yau kake ko kake bane lam yalid wa lam yulad baka da ni kake yawo bane ina ga maka ina dorin da na kamo na baka nace ka je ka gasa mana eh, guduwa sai me kaho daya a duwawu daya a tsakiyar kanta mm. to ka nemo mun a mata an ba haka ba zaka ci ubanka to ko ka ji ba eh, zan nemo ubanka ba zaka ci baka samu ta ba zan nemo dorin nan nan yadda na kamo ta haka nan na daka maka ita to haka zaka nemo ta haka zaka daka min ita to ka san wancan karan da na yi nutsu a teku sai da muka yi karo da kada mm. kada ya ganni na sha gabansa sannan ija da baya ya koma ya buya gurin da ka mota ka zo min da ita eh, kana gida ai tas na ga mata ko ina kuma kada da wuri ba na fara rubutu na fara rubutu sai na rubuta jarida guda shida to kuma ka kuskure kada da wani ba na zo makaratu zan dawo yanzu yakin nuna na hamsin da shida da shago muka je ba gamo kai ba ni zan kama waɗanda za su za su yi magani na gamu da uwa ka dan ubanka na gamu da uwa ka ta ban kuɗi na ki karɓa kasarar nan malam ya kama bayani bayani ike yi yana bayani kamar wa'azi wa'azi sai ya farga boko bokon nan zuba shi yake yi sai da yahuda suka taru aka rasa mai za a yi a gurin sai aka ce ni zan yi bayani na zo na tsaya na fara basu bayanin yakin duniya na hamsin da shida yakin duniya na hamsin da shidan nan na gaya maka da shago muka je in yi haka ya kai laushi sai turawa su mutu in haka ya kai naushi sai yahuda su mutu in haka ya kai naushi sai ka ga larabawa sun yi tsaye abin ya bin mamaki ne ma da na zabura na zabura na fashi hanci na tura su cinye su daga hanci na ture guda su cinye na wallahi faɗa muku abin ya ba babu dalili akan sa wannan abu da ni ban ga abin da shi ba shi alade da ya shi ne ya kama alade goma sha bakwai ya zuba a aljihunsa aka zo caji aka caji aka danzu da shi wannan abu duk a ciki babu abin gardama a ciki kowa na tsaye fahad yana tsaye a gurin alhaji rafi alatika yana tsaye a gurin shi ma sarkin sarkin na na na wancan zamani kwaran nan yana nan a tsaye kuma shi ma sarkin america yana tsaye yace ni ne kaninsa ni ne yayansa kuma ni ne ubansa kuma wannan magana haka take ba da duk wanda ya ce na ƙarya Allah ya tsire ubansa wallahi duk wanda ya ce na ƙarya kuma godiya ta sarkin dako da kazar gidan sarkin dako in ta yi kwai da ta take duk kuma wanda ya ce na ƙarya Allah ya tsire ubansa na waila buzu mahaukacin rikon kura horo da itace raba kaya dan mahamma kar iyo ga dan uban ka gaba iyo Yanka an gama da. shi gama. Mm, an gama da shi ajiya. Eh, ko shi an gama da. shi. wajo Allah illallah Muhammad rasul ka rasulullahi kai dan manzo je kanin ubanka to ko baka ji ba naji naji eh nan uwanka na yadda dan ubanka da maka da kai a can bakin teku uban me ka gaya min dan ubanka ban ce ma komai ban waya to kana eh a'a ni sai fa na kai ka uban inna inna ilaihi don dama wannan ka eh wannan ka kare ubanka me ka ubanka da gama da kai wancan karo a can gari ubanka kai mun dan ubanka to kwanan ka ya kare ka sako ba na bi ka yawa sama don ubanka da shi Don ubanka kwanan ka ya kare ba dan girman Allah sallallahu Allah na sani na sani ina ba ka da ubanka ko kina fi kai a sama in ba wannan ce me kashi me shi kashi dan ubanka har kuke mu eh Allah wani abu an ce na dawo. akwai wani abu ne. Na manta ban gaya Ka manta ne yau ake bikin kawar kawata. Ban fahimta ba fa. Bikin kawar kawarki. Kwarai ma kuwa. Wannan raina hankali da yawa yake. A wani yi ne tsofin tsofuro. Bikin kawar kawarki. ake bikinta kuma yau zan je yanzu ma zan tafi haka ne kin mai da ni wani namijin hoti ho wallahi in ba haka ba sai ki ban takarda ai ba maganan baka takarda ne, sai ka hana aje ai zumunci oh to ba za ki ba ba za ni ba eh ba za ki. ba za ni ba eh ko saki na zaki sai ki tafi inda dai ni ne mai wannan gidan to ba za ki ba in dai zama na kike ba za ni ba ba za ni ba mai gida ba za ni ba ah, ba za ni ba mai gida gidana? Au, ayya, sarki da tushe, ina zuwa. za su sace yanzu za sai na maganin A wannan iya da ake faɗa shine ya zo cikin gidana. wata gudu daga bugu na su shine ka sheka da gudu ka tsaya amma ka tuna dan uwanka ka yafa min ruwa sai ka gudu ka banni to ni ka san a yanda na zo ni ba nan haɗa kan kan da ne da danga ina ta tunanin ko a kake ko a to ka za abin da nake so da kai ni fa ba zai yiwu ka banne da jajayen kaya kai ka janye kuɗi ba. To bai kenan ba tire ka. Inda wahala take ka tura. A wannan lokacin ko kogi ne a gabana ni ba zan hango ruwa. Ni dai yanzu ka nan na kawo miƙa ma na daina. To bai sai ka daina. Wallahi na daina. Ka daina na? Eh. To ka daina. Na daina. To wallahi tallahi dai baka yawo na daina. To daina. ake wallahi na ji jiki ba ai dole ne ai wallahi billahi idan baka hawa ah. eh. eh. na sayar ba wow laifin ka ne laifin ka ne eh Allah ne mun wai sai yar mariyo ta haɗu da kirikiri wallahi kai muna bewa isko aljanun da muke amfani to na aljanu a bani mana ni ma su ci ta bangare na kullum yake ce aljanu sun ci nin tu duka aljanu aljanu ya ci kuɗi a ah! kar ka da da umar da yar mariyo a a to yawwa gara yi ta karakara karara in ka yi zama ta yi daga nan in ta yi me za ka a ah, kamata yi mace eh, eh, eh. kaji iyarka wallahi na yi kamar nan wuce duk ka tayi mana ba hai na gada mara ka tayi bane ka tayi Oh!

إمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم ne إياك نعبد ma musulmi ne fa ya sunanka Ibrahim Ibrahim musulmi ne kai eh. Ibrahim saboda ka kace cikin sa hmm. ina kaunarsa ne kurin a ba ka ba ka kaunarsa kaunarsa ce ta a kai mutunci ne kai matuci ne za ka fita ko kuwa alif lamin zan fita zan fita zan fita zan fita zan fita za ka fita eh zan fita ta ina ta hanci ta hanci eh ina zan samu ruwa ne na ga wannan kona shi zan ah. ba sai an kona ni ba a'a ba za ka fita ba sai mun kona ka hmm. Hmm. Hmm. za ka fita ko kuwa zan fita zan fita zan fita zan fita wallahi zan fita zan fita zan fita ta baki zan fita zan fita zan fita zan fita What? What? What? Sannu? Sannu ma? Me kama? Ba sannu. ta jika ta jika na gaya ma zaɓa wani shekaru da yan bori na yan bori a harkar nan ta bori haramun ce ka zahiri ka zahiri na gani eh, ga hanyar da annabi sallallahu alaihi ba wannan annabi ne ya faɗi wannan sigar faɗi ake karin kawo shi karin kawo shi ba za ka iya ba na iya kalan na gode eh, na gode na gode na gode kai kai ibro ibro ibro wallahi billahi la za illa huwa kai wa kanka kiyamar layi ka bi da ka rungume abubuwa ka ka kai ne ta kai ne wannan kai ne kuma kai boyi boyi ibro kai kai ibro kai ibro wannan kai wannan kan kan nan kan nan wallahi ta turaki su alaikum. alaikum. alaikum Ba man da kuwa ne ba. Ai kai kai gara kai ka san su ma lokaci guda su. Eh, wallahi wani fashin albasa ya mutu. Yawwa. Gara da Allah ya kawo ku. To. Yana nan abin sai abin da ita gaba ku shiga. Ah, kai uwa ka zame mas? Eh? Su zama su goma. Su zama su a hirma. kai ni fa na ji jiki alƙur'an na amma idan ka na zuma ba ka gwara kai su ma ya ka kasa eh, ba ka da asara ni ba na ɗabe kwano ida da ni na ɗabe katanga ida da ni da Allah ya taimake ni ne masa tayan ban sai ka shiga ta osi wallahi ta ladadda an kai kai Allah an ga ma idan basira ta kure kare alƙur'an sai ga ya bar hauhi ya kama tunkuri da na zai zan kawai na kawai da ya bujan wasu mutane na wucewa tun na tun na kiran sunan wasu wasu suka bace mu yanzu babu wani magana kawai ka biya mu hakkin mu kawai hakki kwarai to amma ai bai warke ba to da bai warke ba ai mun ji jiki to in kun ji jiki ba ai kai kwanciya kai wallahi sai ka biya mu hakin idan ban soke ka ba ke bayan ba za ka biya mu ko ba za ka biya bayan bai warke ba kai ki warke ka kai shi gaya ah. to zan biya ba dai kuɗi bane eh. zan biya bari in shiga in kawo muku a'a Allah bari eh, ka je kuma duk wanda ya mutu wallahi ya je ko ya samu muna nan ka kai gaya ne na masauki kake kai hida

kamar na fareti kamar da kamo azi abu ba sai da kama batu ba mutane suna gani na kana ganin kamar mai rawa kamar tattashe abu sai ya zama kamar ya jaka ta sarkin noma sai kwai za kuma take cewa Allah so ya adalta shi kuma ni dillan duk garin ba babu kamar yani ba kamar yani inda kamar yani kuma ku fito ku nuna mu ku nuna mun nake ɗan ɗan wani ce ku nuna mun da wani mai magana ne ko kuma mai magana yayi nace muku a to haka dai bayanin nan yake dalla dalla ba musu ba janja ba wata jayayya haka kai ba wani kauran zance haka bayanin na ke kuma da wanda zai musa mun ya musa jaka jaka an ganda a madina kan su tsaye ne da ita duk wanda yake na ƙarya Allah ya ne ubansa duk wanda yake na ƙarya kuma ubansa ma ya ƙarya to je ka cikin gida kai jaka wa ya kwara maka wannan hikar ta suna rubo ku kaɗai ne mazi oh. to ni ma shi ne eh, mai ɗin ɗan borin ne ni ma wani ɗan iskan ne don Allah a garin nan wanda ya koya maka wannan hikar ya ya ne kai baka da hankali wannan suna sai ku kaɗai ƙwarai kuwa mu na kunda ba ne nuna min wannan sana'a na kunda ba eh. shi ya koya maka wannan eh. ka bata mana sana'a ƙwarai kuwa don ubansa saboda bai san darajar sana'ar ba shegu wanda ba san darajar suna ba kai ka sani dan uwa ka ka sani kai Hmm? ka kasa gane da yan hijeji eh, wai ba su san suna wani ba ta su suka sani in aljan din kana ganin abun wasa ne na turo ma ka gamu da gaskiya turo su wallahi na turo ma ah. idan dai mu ka gani mu ka gani yi ma tira ah. wallahi da ni kike gaskiya in da alheri ke ku masu fata suna in da alheri ta koyi na kurin gaba da garin ka magani ne mu wannan raina mana hankali ka ji uban ka zan ya kama ka mutumin ya yanzu na wani sumbatu da wani auka da wani abin nan a san ba ka koyayen iska suna koyayen iska eh eh sai ibro mana wannan har ibro mana nawa yake a wannan harkar eh? me ya sani to nan ka zo ka mun faɗa ne ko ka zo ka gaya mun yi kuskure duk gabaki daya ciki wanne ne ban isa ne maka ba waye kai ni ne sarki waye kai bawa sarkin bori bawa inda kake sarautar borin ka daban ni ma kasa ta sarauta ba ta kai ta kawo aka zo filin da ga ga baki ɗaya sai na haɗe ah. wakilin gari kai kai kai suka yi kar ka ga magana ya so ra ta kai sa da ni ni su ne na da kuma su shekara ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya tamanin da wani abin na ka bori ba ka san nan ba wanda bai san ba sarkin bori ba kai duk abin da kaga za ka yi kai ya da duk abin da kaga za ka yi kai banza me za ka yi ni ga da dan madago ni ga da kagare ko ba gaba ne nake da zo mu ne ka ɗan girma ne ka mu roƙa eh? ka san wata wasu wallahi tallahi wata babbe ka san min a cikin aljanin da nake da shi ina ɗaya ɗaya zo mu ne ka ya ishe ka tsarki da kulluma wa man ta taba ta bayyana wa man tabin ta za ta ma ni kutsan wata mu ko kyaka ta mu kanwar mata nika mana mata ki

bata ko kudindinin kudindinin kudindinin bata ko kalmasan ka kalmasan ka nan na dan ka daguman ka tattun. muga, <laughs> saka muga. Amma shi wane kai, wane kai. <laughs> Ga mama, ga mana, ga hanya. Don. <laughs> kariya kake ga gidan nan ka fita ga gidan ka fita ya kuma nan na ina sani ta san inna inna ta wata to gaji sai yanzu lalle uwa yanzu ka ga kuma uwa zauna da ridan dole sai an alquran sai dai ma hukaci ko kuma wanda wanda fara ya kare a ah, mm, mm. kana ji ba eh. a nema abinci amma ka yarda da wani abu wayannan yaran ba an ce kara koya musu sana'a ba ne gaskiya amma a daina sawo makaho su yari gaskiya ka bance abin da nake gaya ma eh. ai ba na nuna musu aljanin nan yadda suke ba duk da haka aka ba ka koya ma ba gaskiya amma girka kyakkya an tare manyan manyan yan uwa wallahi ba wannan ka karo karo wallahi ba wannan sai yara su ba su gari suna taimaka da kunya kamar nan ibro a ce yare na ne an gama hmm? <laughs> to akwai wani da za a yi a wancan gari da muka sana na wannan eh, madango eh. za mu wala a tsara hiri kai hiri dan baran abin <laughs> ya so ta tashi dan da ka fada kanta hayakin ne kawai ba komai wancan karan ban je da ban dan ko ba a ina sakama da shi da shiri ka zan dauko da shi zan dauko zo mu leka ar wancan ba da da da har da ba bugu eh, eh, <laughs> ta ba ko da eh, tare da sosai <laughs> ya da bale za mu ga dan ko zan da nan wani mm-hmm. yawa <laughs> wannan ne kuma ni ma na jarraba masa ni ma ni din ne 哎呀，我怎么这么傻呀 tham bà đi hoang khang ca bà lúc đủ khang ca tổ lúc hoang khang nạ nạ ca đủ Thank you. Thank you. makocinka yau ne nake so ku nuna min kaɗan daga cikin irin ayyukan da na nuna muku idan kuka nuna min to na san lalle kun jirgu saboda haka sai gare ku ku nake jira in ga kaɗan daga cikin irin abubuwan da na nuna muku yawwa ɗaya kun kai naka shi ma ina to yau za ka nuna mutane kun ba dai a tada wuta ba ne irin abin da ka sani a ayyukan mu ni ne fa zan daga za ka daga ko ba Lalle. Da na Ai, Ele tudo de baile. Não vou negar. Lá de cara. Ah, Je ma je Kaduna, je ma je Kaduna. Ya ya, wannan ayyaji. Kuje kuje a. Ah. <laughs> Ya ya. a. Ah, ah, yawa yaya yaya zauna to ibro sai gare ka eh na ga na wannan wani ya ya ya a ya ya ya ya ya ya ya ya ya uku ya ya ya ya da ya ya ya ya ya ya ba su kamu za ka yi eh, ba ka jarraba naka a samu ko madara ta haɗa hirin ba komai jarraba mana naka jarraba mana dambu bi ne ta an na ba muke sauraro wannan ya eh, wannan a haɗa hida komai komai ai wannan wannan ba wani abu ta ne gaba ɗaya na kone gani ba kyau ka tari mudi ne ga zai zai dube ka wai ka fara aikin ne eh. ni kai na karshen bolin ba san irin wannan ba kai waje. bolin mun tabbatar ya girko ana duk a cikin aiki ne bro eh. gaskiya ka san shi ba audu ne wuka ike yanka gaskiya kuma ya zaɓo wanda ya so yanka gaskiya jangon ai ba a cikin mu za ka zaɓa ba ji ai yana da sai gaba a a wannan yan ce baki ban girka ka ban girka ibro ban ma girka da wannan aikin

musamman kulu wannan wasa da wuta ta ka ayo ba ba ka san mun girku ba sai ayu <laughs> wallahi na yayanka na gode eh ni ai na sallame ku mu yanzu za mu shiga gari kuma duk inda ake ɗawainiya ta baki za mu tuka kan mu da haɗuwa da ku sai wajen shan kabewa eh, wajen shan kabewa a nan za mu fito ku nuna wa mutane kuɗi magana kare ku nuna wa mutane kun isa ai wallahi uga ba ka biya ba ko da tumatir da tattasai da yakuwa da albasa za a hada zan miya yawa kowane rawa a rike ta wanda kai ana ji tawa ne mun nan yawa yawa Toca aí! Toca aí! Toca aí! ce to ya ina ka kai ma ina ka ya ina ka ina ka ya ina kai ma ina ka Allah wa ta ga kai na ka ko na a na karawa da ka ita karawa ne baka da wata sabuwa wannan zawa wannan zawa wannan do do da sunan mun fim sai ko wallahi ko da ke so amma kai ko da ke so amma Anya, anya, ogani wannan da tambaya a kanka. Kuma kai min wanda ba ta ban ci ubanka. A ni abin da nake tunani anya ba kai ne baban laku-laku ba. Ba kai ka haifi laku-laku ba. Sunan wata kawo. Wani kwarkwar ɗin producer ne a kanu. A ne ba mai abin laku-laku ba ne. To kun yi kama. Laku-laku? Eh. Ka cuce ni wallahi. Mm. wallahi ka ce nan wannan gari waje yanzu ina iya kiɗi ku fa yo he dai mu kiɗin ma mu juna mu kiɗin ma juna oh. kuna nufin kun girku ah, oh. kun girku za ku ja da ni ne ƙwarai fa Ogan ku ne fanyi. a ah, ina yi bro kuje kuje eh, kuje Ima kai! Ye! Me ne ne? Gari ne. To da Ai! Oh. Har! Har! Har! Har! Har!

don ubanka yau eh. ƙaryanka ya ƙare I want to punish you me ka liƙe ido me ka liƙe ido ko ka sake ni ko ka daina wannan sana'a, don gaskiya ni na gaji oh are you? ko are you? who are you who are you who are you who are you are you? who are you who are you nonsense, funny. What is this iron? It's that agenda. You, you, you, you bastard. kafar da cikin ayyan wuta yake ci shirye ga bala'i a gasa gaba a gasa ba yanzu ka fara ka gama gudun kai da abokin naka ka gabatar da ninka iligidgo kusa na tsigigon hankaka gundar ikon allah ibro shirokin duniya ulu saminaka sai kuma ɗan dolo duk a cikin shirin ɗan dolo wallahi ne ne ne malam ne ya yaron nan da nake gaya maka yayin da kamar ta kai kana da yanke biyo ni da adda ni da kai da shi ba zan zo da mutum kwaye dai kamar yake dinki ba muka shekara ka'ida ne ni watan karo garanti kenan to ai kai naka labarin kenan ni kwa ka'ida ta wata biyu yawa ni ya mutu dan dole dan dole ne ya mutu ni na to kake so mutu da da da da da da da da halin halin ya riki ya ciki bazan iya ba na sai da dogo na sai da girma to abu kan ne lalace alquran e, ne kan kudi ne zai lalace yawa yawa dina ya zo na zara idan na ga yau kaina Allah sai ne ma gunduwa gunduwa amma ka bari ne wasiya da hada ana ba suna ci na na na ta san ban sai ba na ta ta gidan gidan islam ta ga tana nan fitowa ta na aika ga ta nan zuwa kawai sai ka dan turo ta